Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk sanyin na tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na dare. A yau Laraba 11 ga watan oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na bayyana shakku da ta baba kan yiwuwar ƙarin farashin man fetur a yayin da aka waye garin yau da akasarin gidajen mai a rufe. Yayin da a yau ake bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya masana na ƙara jaddada buƙatar baiwa yara mata dama iri ɗaya da takwarorinsu maza a Najeriya. Kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta bukaci hukumomin ƙasar Kamaru da su gaggauta gano waɗanda suka kashe wasu mutane biyu a bainar jama'a a arewa maso yammacin ƙasar domin hukunta su. Muna kuma nan tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kere. rikici tsakanin isra'ila da hamas ya janyo hankali akan tantance tayin china da ka iya zama mai shiga tsakani a gabas da tsakiya masu sharhi sun ce rashin yin allah wadai da bai ta kiyi akan harin ta'addanci da aka kai akan isra'ila ya dace da manufofin china na, masu ra'ayi 'yan ruwanmu da yaƙi a duniya kana ya bayyana raunin china wurin shiga tsakani a gabas da tsakiyar kasar china ta bada wannan muhimmin ta yi da tsare-tsare na zaman lafiya ne amma ba ta dora muhimmanci da kasashe ke bukatan ganin ta baiwa waɗannan kalamai da tsare-tsare sun tabbata ba in ji babban jami'i a sashen nazari na ƙasa da ƙasa a jami'ar s rajarantram na ƙasar singapore yana shaidawa murya amurka ta waya tarho ya kara da cewa babu wani abin kirki da china za ta iya yi ya kuma nuna raunin china wurin daukar matakin diflomasiyya a daidai wannan lokacin kuma ya ce yana ganin beijing ba ta da niyyar rikin warware wannan rikicin bayan hamas ta kaddamar da harinta na farko a kan isra'ila ma'aikatar harkokin wajen china ta nuna matukar damuwanta game da rincabewar tashin hankalin tsakanin isra'ila da falasdino wata sanarwa da ma'aikatar harkokin china ta fitar a ranar 8 ga watan oktoba ta ce muna kira ga bangarori da su kwantar da hankalinsu su ajiye makamai kana su kawo karshen kashe-kashe a cikin gaggawa sa'annan kuma su kare fararen hula su kuma kawo karshen wato fadada wannan rikicin zuwa wurare da dama yau laraba ne 'yan republican a majalisar wakilan amurka suka zaɓo steve scalise a matsayin kakaki mukami da kevin mccarthy yake rike da shi kafin aka tsige shi a makon da ya gabata an gudanar da zaben na shi ne a wata ƙuri'a sirri inda republican a ƙarshe ta suka zaɓi scales a kan abokin karawarsa wato shugaban kwamitin shari'a na majalisa jim jordan Scalise mai shekaru 58 ya lashe zaɓen ne da samun goyon bayan 'yan Republican tare da gagarumin taimakon daɗaɗɗun jigajigan jam'iyyar. yanzu scales yana jiran samun amincewar baki ɗayan wakilan majalisar ne inda republican ke da rinjayi da wakilai 221 akan democrat mai wakilai 212 hakan dai na nufin za su mara wa ɗan takara ɗaya baya domin samun adadin ƙuri'u da zai iya zama kakakin majalisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon kayan soji da suka hada da makaman sararin samaniya da bindigogin artillery da harsashai ga helikwatar nato a brazils a lokacin da yake halartar wani taron tattaunawa ministocin tsaro na nato a yau laraba makaman tsaron saman yana da muhimmanci ga kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda zai yi ukraine ta samu nasara in ji shugaba zelensky yana faɗa a wurin buɗe taron ta hadakar tsaron amurka da wato ukraine ɗin ke jagoranta zelensky ya ce samar da isassun makaman tsaro da kuma wato yana da muhimmanci ga ƙasar ukraine zai kuma taimaka wa rayuwar birane na ƙasar ukraine ya kyautatu sannan kuma zai ba da daman fitar da hatsi ukraine zuwa ƙasashen waje ta tekun bahar aswad da kuma kogin danube ya kuma ce makaman rasha masu lizami da jirage marasa matuka na kasar rasha ba za su iya yin barazana ga sauran mu ba idan ba za ta iya girmawa sararin samaniyar da yake da tsaro sosai babban sakataren kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya kira ga gawaye da su ci gaba da kuma karawa da tabbatar da dorewan taimakon makamai ga ƙasar ukraine wata gagarumin girgizar kasa ta afku wato ta afku da yammacin wato da yammacin afghanistan yau laraba lamarin da ya shafi wurare da dama musamman a wasu wurare da girgizar kasa wato mai karfi wanda ya kashe mutane dubu biyu a makon da ya gabata hukumar nazarin yanayin kasa ta amurka ta ce idan girgizan wato inda girgizan ta yi tsanani ya kai maki 6.3 a yau laraba wanda yake da tazarar kilomita 28 daga arewa maso yammacin birnin herat babu wani labari akan asarar rayuka daga wannan sabuwar girgiza yankin da ake ci gaba da aiki na bincike da kuma ceto mutane tun daga girgizar da ta faru a ranar asabar mutane da dama ne suka kwashe mako guda suna bacci a waje saboda jin tsoron rushewar gidajensu a ƙarshe sama da kasashe 150 wanda galibi daga nahiyar afirka ne suka shiga shirin china na gina muhimman abubuwa da suka hada da hanyoyi wanda ya kai shekaru goma da ake kira bri a takaice yayin da wannan shirin biliyoyin daloli ya taimaka wa kasashe matalauta wurin samar da hanyoyi layin dogo da gine-gine abubuwan more rayuwa ya kuma jefa wasu kasashen cikin bashi da musu katutu misali a kasar kenya jami'an kenya sun yaba wa shirin gina layin dogo wanda aka fara shekaru shida da suka gabata a matsayin gagaruman nasara kuma katafarin aiki da ba a taba ganin irinsa ba tun cikin ƙarshen shekarun 1800 tafiya wato daga mombasa zuwa nairobi wanda ake daukar sa'o'i goma yanzu ya koma sa'o'i biyar zuwa sa'o'i shida kacal wannan layin dogon wani bangare ne na manufofin harkokin wajen kasar china wanda shugaba shi Jinping ya sanya wa hannu manufan wannan shiri na gine-gine da kuma ciniki da sadarwa shine hada kan wato ko kuma hada hanyoyin kenya zuwa uganda da rwanda da kuma sudan ta kudu kasashen yammacin duniya sun ciki china akan yadda take baiwa kasashe matalauta rance ghana tana jefa su cikin wato yanayi marasa kyau wanda kasashen yammacin duniya suke cewa dole ne ta gaggauta samar da mafita ga waɗannan kasashen kuma ta yafe musu waɗannan basussuka. suka. Baba Yakubu Makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya an wayi garin yau da akasarin gidajen mai a rurrufe musamman a manyan biranen kasar yayin da kuma aka sami dogayen layuka a gidajen man kalilan da suke sayar da man. Wannan lamari dai ya jefa shakku a zukatan 'yan kasar tare da fargabar yiwuwar karin farashin man wanda 'yan kasar ke koken karin farashin nasa na baya-bayan nan da ya biyo bayan matakin gwamnati na janye tallafin man fetur daga abuja ga rahoton rukayya basha 'Yan Najeriya dai sun wayi gari ne da yanayi na karancin man fetur da dogon layuka a wasu gidajen man fetur da ke nan babban birnin kasar Abuja, wanda hakan ya jawo tsadarsa da kuma karancinsa. Shin koya lamarin yake a sauran sassan arewacin kasar Awal Hassan ɗan jarida ne mazaunin jihar Bauchi ya shaida cewa ya shafe sa'o'i da dama a dogon layi. Yau shine mun tashi da wani irin yanayi ne na dogon layi a gidajen mayuka. Wasu gidajen man ma yanzu haka a rufe suke. Ni ɗin na da na zo gidan mai na ɗauki dogon lokaci saɓanin yadda na saba zuwa kawai in sha mai in wuce. Gaskiya abin yanzu ba haka bane akwai dogayen layuka kuma ana ta turereniya tsakanin jama'a. Muhammad Mukarram na daga cikin mazauna jihar Kano da suka shaida cewa karancin naman fetur a jihar Kano ya shafe su. a gaskiya ko munan a jihar kano zan iya cewa babu mu da wata maraba da ita kanta birnin tarayya abuja saboda ko a nan kano yanzu za ka ga gidajen man wani layin in kika tsawon shi ma ba za ma ki iya gano karshen shi tsawon layin kan shi ma ya isa ya firgita mai shan mai ma kawai dai shi dai talaka yanzu yana cikin halin haula'i. a nan kuma wasu masu sana'ar a daidaita ne suka shaida wa muryar amurka yanda karanci da kuma tsadar man fetur ya shafi sana'ar su. eh tsadar man fetur gaskiya ya takura mana a gari mun fita mun zo mun samu sun caccanja farashi sannan kuma layi yayi yawa wasu ma duk sun kukkulle gidajen mu. iya ƙarƙarinta daga yamma ya yi zaka ga duk inda zaka je ka sai mai sai ka rasa a cikin garin nan. Eh ni mai aikin a daidaita ne sannan kuma mun fito da safe muna so mu sha mai to inda har da safe ne ma misalin karfe bakwai to sai an bi layi gaskiya a samu man nan sannan kuma farashin man nan ɗari shida da sittin eh, a wasu gidajen man ɗari shida da arba'in wasu gidajen man kuma 645 haka farashin yake. A hirarsa da muryar Amurka, Bashir Salisu Tahir wanda shine shugaban dillalan man fetur ta Ipman shiyar Arewa maso yammacin ƙasar. ya ce dogon layuka da ake fuskanta a gidajen man fetur a arewacin kasar ya zo ne bisa hauhawan farashinsa a kasuwar duniya da kuma rashin kyawun tituna wajen da man zuwa arewacin kasar kazalika tsadar man dizal shi ma ya taimaka wajen karancinsa da kuma tsadar sa abin da yake faruwa mai ake ta ganin layuka shine yawancin motocin nan da ake zuwa a dauko man nan dizal yayi tsada shi kuma dizal in dai kasuwarsa ta kurut oil ya daga a duniya to shi ma dole ya tsada saboda an riga an cire masa tallafi a ishu na rashin kyan hanya sannan kuma ga kuma kayan ma a inda ake nemo kayan a kawo tunda yanzu gwamnati an cire tallafi kowa yana sai da shi da inda ya kamata ya yi tsada yanzu za ka ɗauko mai daga legas sai ka biya wajen naira 580 sannan ka zo ka biya kuɗin mota wajen naira arba'in da biyu da uku saboda haka duk masu kaman na in sun kaman ma babu abin da yake fita babu riba to kin ga duk abin da ake zama babu riba a ciki dole mutane su kuka su ajiye motocinsu Tsada ko kuma karancin man fetur da sauran albarkatun mayi a Najeriya ba sabon abu bane wanda kuma yana daga cikin abin da ke ciwa mutanen kasar tuwo a ƙwarya. Shin koyaushe hakan zai zama tarihi ga 'yan kasar lokaci ne kadai zai bayyana hakan. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. a gaida rukayya basha to a yayin da ake bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya a yau iyaye mata da ɗalibai da malamai da wasu masu ruwa da tsaki sun sake jaddada muhimmancin baiwa 'ya'ya mata irin damar da ake baiwa takwarorinsu maza a dukkan fannonin rayuwa a najeriya wakiliyar halima abdulra'uf na dauke da ƙarin bayani sunana sumaya abdullahi sannan kuma daga makarantar government secondary school tudun wada ni abin da nake ba gwamnati shawara shine ta taimakawa wasu ɗalibai makarantar gwamnati ce za su iya tallafa musu a wajen karatunsu cin abincinsu da kuma bayinsu gwamnati ta taimaka sannan kuma ta inganta olabi testimony girls nowadays are devalued because of their gender so how can we stop this devaluation in nigeria we need to empower them and let them know their rights as a girl child sunana hafsat lahir sa'ad daga makarantar sheik abubakar gumi academy sakona ga gwamnati shine ne shugaban kasa ya cika wa mata burukansu akan education sannan kuma ya karfafa gwiwar mata akan Najeriya ta samo wa mata 'yancinta. Shawarwari, bukatu da kuma korafe-korafen da ke fitowa daga bakin yaran makarantar sakandaren gwamnati da ma masu zaman kansu a birnin tarayyar Najeriya Abuja kenan. A yin bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya. Ranar 'ya'ya mata ta duniya dai ta samo asali ne a ranar 19 ga watan Disambar shekarar 2011 a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka amince da ƙuduri mai lamba ta 66 da 1970 na ayyana ranar 11 ga watan Oktoba a matsayin ranar yara mata ta duniya don amincewa da 'yancin kula da 'ya'ya mata da kalubale na musamman da suke fuskanta a duk faɗin duniya. A yayin murnar zagayowar ranar ta shekarar 2022 da kuma cika shekara goma da kafa ranar asusun UNICEF da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya sun bayyana cewa an fara shawo kan wasu matsaloli da suka shafi yara mata a gwamnatanci tare da basu damammaki a cikin ƙasar da kuma wasu kasashen duniya. Sai dai wasu iyaye mata sun ce ya zuwa yanzu akwai jan jan aiki a gaban dukan masu ruwa da tsaki inda malama bara'atu na sidi wacce ta shirya wani taron tafka muhawara akan maudu'an da suka shafi rayuwar 'ya'ya mata a wannan rana ta ce. To shawara da zan ba wa masu ruwa da tsaki da al'umma ga baki daya shine ya kamata mu tuna cewa 'ya'ya mata su ma mutane ne da ya kamata suna da dama na zuwa boko su samu karatu su samu lafiya su kuma samu duk abin da zai taimake su na ci gaba a rayuwa. A ba wa yara mata dama na ku koyan abubuwa na samun ilimi duk inda za a samu a sa ɗa namiji ya koyi aikin hannu ya kamata mace ita ma ta samu saboda 'ya'ya mata su ne iyayenmu a gaba su ne za su gina al'umma so gwamnati ya kamata ta san da su kuma ta kula da rayuwarsu da girman su da duk abin da zai taimake su su ci gaba to wannan rana muhimmi ne a matsayina na uwa a matsayina na 'ya mace ya zama abin muhimmi saboda wannan rana shine ranar da muke tunasarwa ga gwamnati da duk masu ruwa da tsaki cewa matan na 'yan matan nan suna nan fa kar a manta da su duk hidiman da ake yi ya kamata su ma a dinga sa su a ciki saboda ci gaban rayuwa. A nata bangare kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam da ba da shawara ga ma'aurata ta ce. Yau muna nan wurin muhawarar International Day for the Girl Child. So wannan rana rana ne mai mahimmanci saboda mun san cewa ya mace abin alfahari ce. Kuma yadda ake yawan faɗi duk wanda ya ba ma ya mace ilimi kamar ya ba ma ƙasa ne gaba ɗaya. So abin da yake da mahimmanci a wannan rana na shine yana kara ma mata karfin gwiwa cewa duk wani buri da suke da shi na rayuwa za su iya yi muddin ana ba su gudunmuwa ana ba su goyon baya za su iya jajircewa su zama abubuwan da suke so su zama don sabida muna duba da cewa su ne shugabannin mu na gobe su ne waɗanda za su tarbiyyantar da yara nan gaba a yayin jawabi a wurin taron tattaunawa akan 'ya'ya mata na ƙasa tare da masu ruwa da tsaki na ranar ta yau mai ɗakin shugaban najeriya sanata oluremi tinubu ta jaddada mahimmancin karfafa su da ilimin ilimi ta hanyar zuba jari kuma ta ce wannan zai samar da makoma mai kyau ga kasar. Manufar amincewa da wannan rana ta duniya da farko dai ita ce kara wayar da kan jama'a game da matsalolin da 'ya'ya mata a duniya ke fama da su da suka hada da rashin samun ilimi, rashin isasshen abinci mai gina jiki, auren dole da dai sauransu. Hima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma sai kasar Kamaru inda ake jimamin rasuwar wasu mutane biyu da 'yan awarin ambazoniya suka harbe har lahira a bainar jama'a tuni da kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta buƙaci hukumomin ƙasar da su gaggauta bincike domin ganowa da hukunta waɗanda suka yi wannan aika-aikar wadda ta auku a garin guzan da ke jihar arewa maso yammacin ƙasar wakiliyarmu maimunatu sadu na ɗauke da ƙarin bayani Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wade gane da takwayin kisan gillan da aka yi wa wasu mutane biyu a garin Guzan da ke jihar Arewa maso yammacin Kamaru. Wannan lamarin ya faru ne a wajen da mutane suka fi zirga-zirga a garin ɗin inda wannan mutanen biyu a gaban iyalansu, danginsu da abokansu da gaban al'umman garin Guzan ɗin 'yan awarin ambazoniya suka harbe su har lahira. Wannan lamarin ya ta wa Dr. Patrick Rifoe babban ɗan siyasar Kamaru hankali. J'ai une pensée euh, émue pour ces deux personnes qui ont perdu la vie. Ina jimamin rashin wannan mutanen biyu kuma ina tunawa da iyalansu kuma na tuna da waɗannan mutanen da suka kasance a yayin kisan na san sun shiga tsaka mai wuya. Ina ga manufar 'yan ta'addan su isar da sako ta hanyar tsoratarwa ne. De fabriquer le consentement par la peur. awarin ambazoniyan suna zargin waɗannan mutanen biyu da haɗa kai da jami'an tsaron kamaru sakamakon wannan zargin ne ya janyo musu da aka yanke musu hukuncin kisa a bainin jama'a to wata manufar ce suke nema su cimma har idan suna kashe al'ummar waɗannan yankunan biyu da suke so su mallaka mun tutbe simon pierre mahin isume mamban ƙungiyar farar hula dangane da wannan matsalar. C'est un peu surprenant. Vous dites que vous voulez diriger les gens. Vous voulez qu'on vous donne Wannan abin mamaki ne kun ce kuna son ku jagoranci mutane kun ce kuna son yanci kun ce kuna son kasar ta kasance tarayya kamar yadda wasu da dama suke faɗa kuma kuna son yanci idan ma ana neman yanci domin a jagoranci mutane ne ai ba dabbobi ba to yayin da suka gama kashe dukkanin mutanen da suke wa'annan jihohin biyu to a wannan lokacin me za su yi kuma bayan gwamnati ta dau matakai kai domin kokarin kawar da wannan matsalar amma har yanzu ba su cimma manufa ba ko da yake ta ce suna ci gaba da aiki don samar da mafita har ila yau dai dr patrick ya bayyana namijin kokarin da dakarun tsaron suke yi Ya des endroits où ils Akwai wurare da 'yan ambazoniya suke nan amma kalilan ne saboda rawar da jami'an tsaro suke takawa don kawar da 'yan awaran da suke barna a wannan sashen din. Tun bayan barkewar rikicin sama da 'yan kamaru dubu ɗari bakwai ne suka tsere wa muhallinsu inda suka yi gudun hijirar cikin gida zuwa wasu jihohin daban. Sama da mutane dubu shida ne suka rasa rayukarsu. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta buƙaci hukumomin kamaru su yi gaggawar aiwatar da bincike don gano waɗanda suka aikata wannan ta'addancin ɗin domin a gurfanar da su gaban kotu. Maimunatu Sadu sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a cikin shirin mu na rana mun so mu kawo muku tattaunawar da abokin aikin Haruna Shehu Maraban Jos ya yi da Muhammad Kaddam Sadiq Isa wani mai fashin baki kan lamuran gabas ta tsakiya dangane da rikicin isra'ila da falasdinu za mu kawo muku karashin tattaunawar daga inda yake amsa tambayar ko harin na hamas kan isra'ila na daga cikin hanyoyin magance da daɗiyar takaddamar da ke tsakaninsu wannan kuskure ne ba na wasa ba sun da sun san me yake faruwa idan irin wannan harin ya faru a ƙasarsu sun san irin matakin da isra'ila take ɗauka na kan mai uwa da wabi a kan gaza cikin mutane farar hula mata da yara da tsofaffi da wanda ba ruwansu za su zo su yi ta ruwan wuta kamar a yanzu haka harin da isra'ila take kaiwa a gaza ba ta taɓa kai shi ba a tarihi suna nan suna kisa ta ko'ina da ruguzau da abin da duk za a iya yi sannan su kuma shugabannin hamas ɗin nan ba fa a gaza suke a zaune ba suna zaune ne a doha a qatar ko a istanbul ta, ta taki da sauran kasashen duniya har a amurka daga nan duk wannan abin ana ake shirya shi kuma waɗanda suke cikin gaza ɗin suna karkashin gidajensu suna karkashin ƙasa wanda gano su ma aiki ne saboda haka duk wannan bama baman da ake jefawa in ba tsautsayi ba ba za ka taɓa jin wani jami'i a cikinsu ya haɗa da shi ba mutane ne wanda ba su ji ba ba su gani ba yanzu isra'ila ta yanke wuta ta yanke ruwa daga gaza ta yanke shiga da abinci da komai Allah sai illa masha Allahu ɗazun nan Benjamin Netanyahu yake cewa ya ba da umarnin kuma duk da haka Yahudawa Isra'ilawa su tanadar wa kansu abinci na kwana uku makarar akalli abin da yake nuna cewa yaƙi yanzu ma kamar Isra'ila ta fara akan Gaza. domin a yanzu haka manyan-manyan tankokin yaƙi ne tun jiya ake kawo su area da ake zaton cewa za su shiga kuma ta ƙasa bayan hari da suke kaiwa na sama to irin wannan ne zaka ga a ƙarshe dubunnan mutane sun mutu an kai wasu asibiti wasu sun mutu a can sun dama gazan ita ga yadda take ta zo ta ƙara taɓarɓarewa eh ta wani bangaren za a iya cewa mutanen da ita ah, falasina suka kama fatansu shine su samu damar waɗanda za su yi musanyan 'yan kurkukunsu da suke isra'ila domin akwai dubunnan falastinawa yanzu a kurkukun isra'ila kuma hanyar dawo da su ita ce guda ɗaya kawai da aka saba idan sun yi sa'a sun kama wani ɗan isra'ila guda ɗaya a ƙarshe a zo a yi tattaunawa wannan ɗan isra'ilan saboda shi sai a sako da yawa daga cikin su falastinawan domin an taɓa yin nagel arshalet sai da aka sako mutum dubu 'yan falastinu saboda shi kadai da hamas ta kama aka yi aka yarjejeniya to yanzu kaga sun kama an ce fiye da ɗari bayan hadda a ciki kuma akwai jami'an soja to kaga wannan za su yi amfani da shi wajen kamar yadda suke cewa su tabbatar duk 'yan prisoners su da suke hannun yahuda a gwamnatin isra'ila sun karɓo su ta hanyar yin wannan canjin amma duk da haka in ka kalli abin kuma a mizanin ruguzau ɗin nan da kisan wannan kan mai uwa da wabi ɗin da ake yi ba za ka iya cewa gaskiya abu bane wanda yake eh, yana da dalili kuma waɗanda suke yadda da shi suke ziga su suke musu caji da sauransu za ka ga ba a gaza suke zaune mutane suna zaune a turai da amurka da london da waye da sauransu sai dai su fito a talabijin eh, su yi larabci su yi turanci su ziga su amma su ba sa yi wanda yake zaune a gaza ba zai iya wannan abu ba zai iya wannan a zuciyarsa ba zai iya jin cewa wannan abin daidai ba ne musamman aka la'akari da abin da yake faruwa yanzu haka zancen da muke da kai. Muhammad Kaddam Sadiq Isa kenan wani mai fashin baki kan lamuran gabas ta tsakiya. To yanzu wato kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da talatin da ɗaya jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu baya ga haka ma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni wasanni a takaice Hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta yi nasara a shari'anta da Ashanti Gold SC kamar yadda kotun kare hakkin bil Adam ta yi hukunci a nan Accra. Tsohuwar zakarar ta Ghana ta tuhumci rage ta zuwa rukuni na biyu da aka yi ne bayan kwamitin jan kunni ta same ta da laifin yin wasan gamin baki. Kulabin din na Obuasi ta nemi kotu ta yi tsakani da fatan za a saba wa rage mata daraja da aka yi tare da samun hukunci na adalci daga hukumar kwallon kafar ghana gfe muhammad kudu zai yi gaba da gaba da takwararsa na west ham edson alvarez a farkon lokaci yayin da ghana za ta yi karabata da mexico a wani wasan sada zumunci a shalatin kasar amurka a ranar asabar dan wasan na ghana da alvarez sun kasance takwaruri tun zamaninsu da klabin a jihar Amsterdam. A cikin kasuwan musanyen bazara 'yan wasan biyu sun ka koma London inda ɗan Mexico ya fara isa Olympic Stadium. Kocin ɗin Mexico James Lozano ya gayyace 'yan wasa 26 da sun ka hada da shahararren mai tsaron gida Guillermo Ochoa don wasan na ranar Asabar. Tsohon shugaban ƙasar Ghana John Kufuor ya taya Ketikura taya ku murnan sake zaɓensa da aka yi a matsayin shugaban hukumar kwallon kafar Ghana GFE. An sake zaɓen Kurakuni yi da ya samu ƙuri'u kashi 97.5 na zaɓen da aka kaɗa a babban taron hukumar da aka yi a Tamale ranar Alhamis biyar ga watan Oktoban shekara ta 2023 cikin wani sako da ke jinjina masa tsohon shugaba kufuo ya tabbatar da irin namijin kokari da gyara da ukraku ya cusa fagen wasan ta maula a Ghana. Cristiano Ronaldo na akan hanyar jagorar kasar Portugal zuwa wata babban gasar kwallon kafan kasa da shekara bayan alamar rayuwarsa a fagen kwallo ya kai iyakarta. Babu tabbas irin abinda rayuwa din ta tanada wa dan wasan da sau biyar yana lashe Champions League lokacin da ya fice Manchester United cikin watan nawamba kuma kasarsa ta dan kwasar da shi yayin da aka yi waje da ita cikin sauri a gasar cin kofin duniya a kasar qatar babu dai tabbas har yau shekawa da ya yi zuwa saudi arabia ko zai iya yin nasara amma ronaldo ya tabbatar ko kaɗan batun ya kare bita su ba a ranar juma'a kasar portugal za ta samu gurbi a gasan zakarun turai a kasar jamus wannan muka yi so karshen labaran wasannin rudwanan muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. Tumadilla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Baba, a bamu labarai a takaice. To Murtala a takaice rikici tsakanin isra'ila da hamas ya kara janyo hankali a kan tantance tayin china da ake gani za ta iya zama mai shiga tsakani a gabas da tsakiya masu shirki sun ce rashin yin allah wadai da bai jin taƙiyi a kan harin ta'addanci da aka kai kan isra'ila ya dace da manufofin china din na masu ra'ayin 'yan ba ruwanmu da yaƙe-yaƙe a duniya kana ya bayyana raunin china wurin shiga tsakani a gabas da tsakiya yau laraba ne 'yan republican a majalisar wakilan amurka suka zaɓo steve scalise a matsayin kakaki mukamin da kevin mccarthy yake rike da shi kafin aka tsige shi a makon da ya gabata an gudanar da zaben nashi ne a wata kuri'ar sirri inda 'yan republican a ƙarshe suka zaɓi a akan abokin karawansa shugaban kwamitin shari'a na wato majalisa jim jordan shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon soji ga wato da suka hada da makaman tsaron sararin samaniya da bindigogin atilari da harsashai ga halkwatan tsaron nato a brazils a lokacin da yake halartar taron tattaunawar ministocin tsaro na nato a yau laraba makaman tsaron saman da yana da muhimmanci ga kawo karshen wannan yaƙi wanda zai yi ukraine ta samu nasara in ji shugaba zelensky yana fada a wurin taron buɗe wato wurin buɗe taron wata gagarumin girgizar ƙasa ta afkawa yammacin afghanistan a yau laraba To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona Nandudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.